in dai wannan tashin hankalin ya ringa ci gabawa da yadda yake faruwa dina a gasken yanayi zaɓe ma zai yi wuya kai dan siyasa ne zaka je ka je ka hau a mm, kan kan benci kana mm, kana kamfen na jama'a bayan ana bama-bamai ana harbe-harbe mutane ai ka sani wannan bai cancanta ba da mm. ɗaya na biyu ga tashe-tashen hankalin nan so dole ne na farko a roki Allah Allah ya kawo tsaye da wannan rigiman saboda zaɓe ka in dai fatan alheri kake ma dan Najeriya ina amfanin ka ce don burin ranka kawai kana son ka yi takara ka ce wai sai an ji an yi zaɓe a ringa kakkashe rayukan mutane bai yi ba muna fata dai kafin wannan lokacin wannan rigima nan zai yi sauki za a yi zaɓe shi ma ai shugaban hukumar zaɓe bance yana cewa don dindin ba za a yi ba in aka samu sauki cikin wannan tashin hankali dole za a yi zaɓe ya sani domin kundin mulki amma haka kuma duka san a cikin kundin mulki in aka ce emergency na ya affecting komai da komai ina ji ko a cikin doka ma watakila ta bari akan cewa ba za a yi zaɓen ba inda wannan tashin hankalin bai yi sauki ba ka gamsu da matakan da ake ɗauka zuwa yanzu na shawo kan wannan al'amarin rashin tsaron nan kuwa to ka gani dai takwarani ba masanin Uh, musamman da yake ya shafi adamawa na dai san haka mutane suna cewa bai kamata a sa adamawa cikin layin yobe da borno ba don ba ɗaya suke ba dangane da abubuwan da ke faruwa dalilin da ya sa ba zan iya gaya maka kai tsaye ga ya yi ko bai yi ba shine saboda ni ba ban yi aiki cikin hukumar tsaro ba mm. ba ni da masaniya kuma na ɗaya na biyu duk wani ɗan najeriya in za ka yi magana fa ka yi magana a abin da ka sani ko kuma wanda kake da labari a kai ga waɗanda suka ba da shawara akan cewa a sa adama a kai ina watakila suna da privilege uh, intelligence report da ya sa suka yi maganan nan mm. amma a gaskiyan yanayi shine adamawa ba ta da tashe-tashen hankali kamar yadda yake faruwa jihar borno da jihar yobe so watakila hukuman uh, uh, Eh, tsaro ne suka gani akan cewa akwai dalilin da suka sa wannan wanda su suka fi sani ba zan iya magana ba amma a babban ciki shine in ka bar ni zan ce gwamnati tana yin daidai gwargwado amma a kara jan bel saboda wannan abu ne wanda yake sai an yi amfani da eh, masaniya ko ta wani irin hanya babban cikin abin da nake son in gani a gaba shine amfani da da kimiyya wajen wannan abun mhm. bugu da kare al'umma su shiga ciki mhm. kamar yadda ku americans kuke cewa see something say something mm, ya kamata al'umma ta shiga cikin wannan mm, magana in ka ga abin da baka san shi ba ka yi magana mm. saboda dole wannan abin da yake zai taimake mu gina dole jama'a su zama su sani tunda kowa ya san kowa in ana magana wannan abin zai samu kuskuren da ake kenan sai a bar aikin duk ga hannun babu hukuma ba za ta iya yi ba eh, kamar yadda ka sani ba za ka je ka san wani ka je ka ci yaki ba haka wannan dina ma amma ba za ka kawo soja daga waje ka saba ne za a samu maslaha cikin wannan ba sai mutane jama'a sun sa hannu a ciki